وقال هشام وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان yace عاصم yace sai nake wa'ansu mutane biyu sun halarci wurinka sun shaida hasbuka bihima yace su din nan darajar su ta isa a ajal amma ahaduhuma yace eh kayan su fa awwalu marra ma bisanin fi sabilillah shine farkon wanda ya harbi da kibiya a cikin yakin ta da addinin Allah wa amma al-akhar nabiyun kuma fa nazara ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama thalitha thalathati ashari wa 20 min as-sa'id yace yana cikin mutum 23 waɗanda suka sauko tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin da aka je aka bude ganuwa wayan suka ce a mai da karatu yau karanta zadul ma'ad na ibn al-qayyim sai muka ce za a karanta hadisan aka kusa sawa akwai wayan matsaloli da zamu karanta a cikin zadul ma'ad mu bayyana a mm, matsayin wannan littafi da abubuwan da ke ciki da wanda ya wallafi wannan littafin insha Allah قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال إتي أكبر أبو موسى الله يجدك كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجيران yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a jirana baina makkata wal madina tsakanin makka da madina wa ma'ahu bilal bilal na tare da su yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa atan nabiy sallallahu alaihi wasallama a'rabi sai wani balarabin kauye ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace ala tun jibri ma wa'adtani ya manzo Allah ba za ka zartar min ba za ka cika min alkawarin da kai min ba fa qala lahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi abshir kai bishara ka kai albishir fa qala qad akfarta alayya min abshir sai ce ka yawaito nawa nawa kana ce min abshir abshir shi wani abu yake so a baki kenan فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان كما زال الله يهشي يجيو يجعل ونم العرب القوي يجيو أبو موسى الأشعري لسيدنا بلال فقال كما زال الله يهشي رد البشرى فاقبلا يتي ونم العرب القوي يا كربا البشر لأكي مسا كوك كربا أنتما كوك قال sai suka ce kabilna suka ce mun karba mun amsa ثم دعا بقدح فيه ماء sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo ƙwarya ko moda ko koko ko wani abu ko kofi da ruwa a ciki fa ghasala yadayhi wa wajhahu fihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke hannayensa a cikin ruwa ya wanke huskarsa mai daraja kuma a cikin ruwa. wa majja fihi ya kurkure baki ya tofa a cikin ruwan kuma kala na sai manzo Allah ya ce da su isriba ku sha min ku sha da wannan ruwan wa afriga ala wujuhikuma ku sha ku ɗeba kuma ku wanke fusaken ku wa nuhurikuma da kirjan. wa abshira ku yi albishir fa akhadha al القدح sai suka ɗauki motar ko kokon ko ƙwaryar da ruwan da manzon Allah ya sa albarka a ciki sai suka karba fa fa'ala sai suka yi abinda manzon Allah ya ce su yi ake ummu salama tana leke tana kallo tana jin abinda ake yi fanadat ummu salamata sai ummu salama ta ce min wara istitir sai kai kira a tana ba tana labi tana koyi akwai kariya tsakanin su sai kai kira an abdila li kuma. sai ta ce ku rage uwarku fa afdala laha minhu sa'ifatan sai suka rage mata mana amma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman albarka ko قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى ابن اميه اخبره ان يعلى كان يقول يتي يعلى يا كسن كينا فدرتي ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه yace ina ma da na ga manzon Allah lokacin da ake saukan masa wahayi na ga yaya kamannin manzon Allah yake kasancewa dan an san wahayi na da nauyi ko eh. inna sanulqi alayka qawlan thaqila ba haka ya faɗa ba isa nan kuma ka ce ya ya haya kuzul kitaba bi ya yasa ba wasanni in ka ga lokacin da manzon Allah yake sauka masa da wahayi sai ka ga kamannin sa ya canza saboda tsananin ah, nauyin eh, wahayi قال يتي فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجيران يتي وترانا من زم الله صلى الله عليه وسلم ينا جيران وعليه ثوب ينا سايد تفا قد أذل به معه في جناس يا ينا تارد تفا فأنا يتي كركس إنوا ينا تارد مساري من أصحابه لكسافنسا إذ جاءه أعرابي sai wani balarabin kauye ya zo alaihi jubbatu yana tsaye da riga ko tufa mutabammikun bi tibin ya shafa turare a cikin tufa wa qala ya rasulullahi sai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa tara fi rajulin ahrama bi umratin fi jubbatin ba'da ma tabammaka bi sai ya manzon Allah me kake gani mutum yayi dauki haraman umra a cikin riga kuma ya shafa marigan turare abubuwa guda nawa kenan riga da turare ko fa ashara umaru ila ya'la bi yadihi sai umar ya nuni da ya'la yace ga ya nuni da hannunsa an ta'ala fa ja'a sai ke zo fa ja'a ya'la sai ya'la ya zo fa adkhala ra'sahu sai ya shigar da kansa a cikin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya leka ya gani fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam muhammarul wajhi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huskarsa ta yi ja kamar ya canza ya yana gurnani كذلك ساعة زوا ولوكتي ثم سرية عن مصانا في أكا يا يا من الله صلى الله عليه وسلم عبد فقال يا من الله صلى الله عليه وسلم أين الذي يسألني عن الأمرة عانفة إلى ولن يزو ينا تنبين زنكين عزو فلت مثل في أكا نيم مسلم مثل الرجل فأسيه به في أكا كاوشي فقال كما قال الله صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك أما ترارن في سيفك فاغسله ثلاث مرات كذلك ويتي سوء وأما الجبة فانزعها ريغم كما كتريتا ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك فأنا كذلك يا أيتي العمرة كما يندك أيتي الحج صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال يتي عن عبد الله بن زيد بن عاصم يتي لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يا إن الله مدوكتين سركي يبا من صلى الله عليه وسلم ريبا ياكي فيؤتنا رانا حنين قسمت الناس fil mu'allafati qulubikum fil mu'allafati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki riban da aka ba su fayyanyen riba kenan shi ake ce Abin da aka ji ba yaki ne tsanani ba aka samu sai manzo Allah yana raba ma mutane waɗanda suka shiga musulunci yanzu yanzu ba da jimawa ba ana son a daura zuciyarsu a cikin musulunci sai manzo Allah ya bi da yawa ya ba su ya kamfata ya ba su ya ɗeba ya ba su ولم يوصل الأنصار شيئا bai ba nan sarawa mutanen Madina wani abu ba faka annahum wajadu in lam yusibhum ma asaba sai suka ji ba daɗi suka ji zuciyarsu ba ta da daɗi saboda ba a ba su ba kamar yadda aka ba mutane fakatamahu sai suka yi sai aka yi gunaguni sai aka yi wannan ya fada menene ya aka yi manzon Allah yake ba su mu babu ba ga aiki da muka yi sai manzon Allah ya ji sai ki ya musu kutuba faqala ya ma'shar al-ansar ya ku taron sarawa alam ajidukum dhullalan fahadakum Allah bi ban same ku fatattu ba Allah ya shiryar da ku da ni manzon Allah yana ladabi da Allah madaukakin sarki ga Allah madaukakin sarki sai sai ban same ku fatattu ba na shiryar da ku sai sai Allah ya shiryar da ku ta hanya ta وكنتم متفرقين فألفكم الله بي kuma kun zo kun kasance rarrabe kuke ba ku da haɗin kai Allah ya ce hada da ta hanya ta ba da ni ba wa'alatan fa aghnakumullahu bi ko ba same ku talakawa ne ku Allah ya wadatar da ku ba da ni كلما قال شيئا جس أن من ذا الله يفدونا بسي وإن اللي فدا قالوا الله ورسوله أمن جس أن يتبعي نصر سيتي الله لمن ذا سوني سكفي سكفي بولي سوني سكفي كرمتي لبيوا قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لي يهنا كباني جوابي جس كم بين دنيمك قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال كما قال الله يتبعي ai ku malan sarawa da kun so laushi itum kultum tana kaza wa kaza sai manzo Allah ce kuma lan sarawa ba dan da da kuka yi ba da kuna so kuma da kun ga dama duk sa'an da ce muku manzo na tarar da ku talaka Allah ya manzo na tarar da ku matatu Allah ya da ku ai kuma za ku yi cewa ai ka zo ba ba ba gaskata ka muku gaskata ka ka zo ba taimaka maka mun ga taimaka maka ka zo ba kaza manzo Allah ya ce muku haka yace da kun ga dama kuma da kun fare haka amma ba su fada ba <laughs> sallallahu alaihi wasallam sai sa'an nan sai manzon Allah ya jawo hankalin su abinda yasa manzon Allah ya dauki rakumma da tumakai da awakai ba mutane ku kuma sarawa ba abinda aka ba ku amma duk waɗanda aka raba ma tumakai da rakuma da alfadari da menene da menene duk suka dauka kowa ya kama hanyar garin su wannan zashi makka wannan zashi sa'id wannan zashi kaza ku kuma sarawa in kuka kama hanya za ku garin ku madina da wa ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atar daula an yadhhab an-nas bi-shati wal-ba'ir wa tadhhabuna bin-nabi sallallahu alaihi wasallam ila halikum za ku yadda ba za ku yadda ba mutane su tafi garin su da da dabbobi da tamakai da akuyoyi da rakuma ku kuma ku koma gidajen ku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ku da sauran mutane waye ki rabu laula al-hijratu sai manzo Allah ce ba dan hijira ba la kuntum ra'an min al-ansar ba dan darajar da ke cikin hijira ba ai da na rajistar kai na zama cikin ansarawa saboda me saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sa ko sa ta wurin mahaifiya mahaifinsa banu najjar ko mutanen ina ne mutanen Madina ne ko walau salakan nasu wadiya sai manzo Allah ce da a ce mutane duk baki daya za su shiga hanya daban aw shi'ban la salakat la salaktu wadiya al-ansari wa fi'adaha yace da al'umma baki daya za ta shiga wata hanya lan sarawa su su kama wata hanya manzo Allah ce da hanyar da lan sarawa su tafi ita zan shiga mu tafi tare nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ansaru shi'ar wan nasu bisaru yace dan sarawa ku ne jamfa ta ku ne jamfa sauran mutane kuma babban riga da jamfa da babban riga wanne ne yake manne da jiki nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum lallai ku mutanen madina nan sarawa satal kauna ba'di asaraka bayana za ku hadu da waɗansu al'amurra masu ya fifita kai zaɗin kai mutane za su fifita kawunansu a kanku in abun rabo ya samu wannan ya ba wannan wannan ya ba abokinsa wannan ya ba mawadaci wannan ya ba ku a manta da su fasbiru sai manzo Allah ta yi hakuri hatta talqauni alqaw har ku zo ku hadu da ni a tafsi na za a yi muku sakayya duk abin da kuka rasa duniya sai a yi muku kyakkyawan sakayya sallallahu alaihi wasallam قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال يتي إيه انكر مودك سيدنا انس بن مالك الله يدرك قال ناس من من الانصار حين افاء الله على رسوله ما افاء من اموال هوازنا يتي إيه وانس ناس waɗansu mutane ‘yan tsiraru a cikin lansarawa suka faɗi ɗayan su zarfi suka lokacin da manzon Allah ya gani ganiman yaƙi yana raba ma mutane. فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا المئة minan الإبل manzo Allah aka samu riba ba koyewa yake ba sai ya jira umma guda ɗari ya ce wani ɗauka naka kenan ya ɗebe guda ɗari ya ce wani ɗauka naka kenan ya ɗebe guda ɗari ya ce wani ɗauka naka kenan فقالوا sai mutanen madina suna tsaye suna kallo waɗannan fa mutanen makka yanzu mu muka je muka yaƙe su ga takubban mu ma ba su bushe da jinin su ba kuma sa'an nan yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka musulunta da cikin su an ɗebi ganima ana ba su wannan abin ba su ji daɗi ba sai suka ce yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kafin su faɗi abin da suke gani kamar bai dace ba duk da suka ce yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yufi quraishan wa yatrukuna yana ba quraishawa ya kyale mu wa suyufuna taqtulu min dima'ihim gashi ta kubban muwa ba su bushe ba daga jinin su jinan nakin su hala أنس mai riwaya أنس يتيم فهجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالته sai aka je aka aikunta wa manzan Allah kama manzan Allah labarin abin da suka faɗa aka ce ya rasulullah ga nan tarawa fa abin da suka faɗa suna ganin wayannan wannan abin da aka yi ba daidai ba dan ba su san hikimar da ke ciki ba fa arsala ila al-ansari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika yace a kira nan sarawa fa jama'ahum fi qubbatin min wa lam yad'u ma'ahum ya tara su baki daya a cikin wata rufa ko wani bukka wata bukka bai kira kowa ba sai nan sarawa kadai yace su hadu wajen da suka haɗu kama nabi sallallahu alaihi sai Allah sallallahu alaihi ya tashi ya kutuba yace fa qala sai ce ma hadithun balagani ankum menene nake jin an ce kuna faɗa ne labari ya iso min kuna faɗan wa'ansu abubuwa menene fa qala fuqaha'ul ansar sai manyan malamai cikin lansara wa suka ce amma ru'asa'una ya rasulullahi fa lam yaqulu shay'a amma shagabannin mu hakiman mu daga tan mu na masu unguwannin mu manyan mutane cikin mu masu hankali a cikin mu ba su faɗi komai ba وأما ناس منا حديثة أسنانهم amma yara kankana waɗansu mutane a cikin mu ɗan bana yara kankana na waɗanda hankalinsu bai cika ba faƙalu sai suka ce yaghfiru Allahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin da suka faɗa kenan yuqti quraishan wa yatrukuna wa suyufuna taqtur min dima'ihim yake waɗannan yaran da ba su da hankali a cikin mu hankali su ne isa ba abinda suka faɗa kenan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa inni uqi rijalan hadithi ahadin bi kufri ata'allafahu ata'allafahu ata'allafahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ai ne ka dauki abu na ba waɗanda suka shiga musulunci sabu eh, sabu sabu shiga musulunci saboda na daura zuciyarsu a cikin musulunci na ja hankalinsu kada su gudu kada su fita أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ku mutanen Madina ba za ku yarda ba mutane su tafi da dukiya garin su kasashen su ku ku tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidajen su da ku da su waye ku waye ba fa wallahi lama tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi manzo Allah ce na rantsa da Allah abinda za ku dauka ku tafi da shi garin ku ya fi abinda su za ku dauka ku tafi da shi garin ku قالوا يا رسول الله سيدك يا من الله صلى الله عليه وسلم قد رضينا من يدى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم فتجدون أسرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله sai manzo Allah ce a karshen bayana za ku ga al'amurra da ba su da daɗi za ku ga al'amurra mutane na fifi ta kansu wa'annan wanda ya samu mulki yana fifi ta kansa da mukarrabansa ku a yi a manta da ku amma ku yi hakuri har mu hadu ku zo ku hadu da ni akan tafsila wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى تلقوا الله ورسوله هارك حدود ألا لمن صلى الله عليه وسلم فإني على الحوض من ذا الله إنا نرى نلاهرة إنا نكنا جيرا فورين تبسينا قال أنس يا سيدنا أنس يتي فلم يصبروا أي لن صار بس إيه فيها قريبا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي التياه عن انس قال اتذكر بولا سيدنا انس الله كرم سيدنا لما كان يوم فتح مكة yayin ran da aka yi fatihu makka kasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghanaim baina quraish manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba riban da aka samu tsakanin quraishawa fa ghadibat al ansar kilan sara suka yi hushi qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ama tarzauna ba za ku yadda ba ba za ku ji dadi ba an yadhaban nasu bid dunya mutane su koma gadi kasashen su gidajen su garurukan su da duniya wa tazhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayu sai suka ce bala mun yarda da haka kada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake law salaka an-nas wadiyan da mutane duk baki ɗaya za su shiga wata hanya أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم دا سين جينا شغا حنير كوكور لنصاراوا لبرن متاني وانا حديث لنا تبت منا لسوا من ظن الله كتيا في دنيا جباكي كيا صلى الله عليه وسلم قال دليل يتي أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر عن علي بن عون أنبأنا هشام هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال إذا أكرموا لك سيدنا أنس الله يكرم سيدنا لما كان يوم هنين yayin da aka yaki ranar da aka yaki hunayn iltaqa hawazin wa ma'a sallallahu alaihi wasallam asharatu alafin wa tulaqa yace rannan da aka hadu hawazinawa waɗanda suke kwararru ne a cikin harbi sai suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da rundunan yaki dubu goma wa tulaqa da talakawa waɗanda manzon Allah ya musu karanci a Makka yace izhabu fa antum tulaqa ku je ku talakawa ne an sake ku je ba babu komai ai muku mukaran fa adbaru sai suka bada baya dan abin yayi zafi hawa suna suna harbi kala sai ya ma'shara al-ansar ya futarun dan sarawa kalu labbaika ya rasulullah suka ce amsa wanka ya manzon Allah wa sa'adaika bi arzikinka labbaika nahnu bayna yadayka ya suka ce ya manzon Allah tabbas muna nan ba mu gudu ba فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم يستوقو لدى أبر هوسا فقال سيتي أنا عبد الله ورسوله نيبا والله عليكم منزل سني فانهزم المشركون لن ننسي مشركين كري أكروت فآتت خلقاء والمهاجرين ولم يؤت الأنصار sai manzon Allah da aka samu riban yaki sai raba ma talakawa da mutanen Makka sa'annan bai ba nan sarawa komai ba faqalu sai suka ce sai suka faɗi abin da suka faɗa ɗazu fada'ahu sai manzon Allah ya kira su fa adkhalahu fi qubbatin ya shigar da su a cikin rumfa fa qala sai ce ama tardawna ayyal haban nas bi shati wal ba'iri wa tadhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam law salaka an-nas wadiyan wa salakat al-ansar shi'aban la ikhtartu shi'ab al-ansar yace da sai na zabi hanyar ranar sarawa inda suka shiga قال حدثني محمد بن بشار وأن دينا بين الدرجة مثال المدينة قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يجي الكرب بدل انس بن مالك الله كرم سدايته جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار منذ الله صلى الله عليه وسلم يا تارا وإنس متاني لك الأنصار فقال سيكي إن قريشا حديث أحد بجاهلية ومصيبة لما قال الله في قريشا yanzu yanzu suka shiga musulunci ba su jima ba daga dabarin maguzanci kuma yanzu yanzu suka fito daga masifu an yake yake aka kwace kasansu da dukiyarsu aka kwace dukiyarsu wa inni aratu an ajburahum wa ata'allafahum saboda haka manzon Allah ce ni ina son na kyautata musu abubuwan da suka rasa amma tarzauna an yarji annasu bid dunya wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake ba za ku yadda sauran mutane duk su koma gidajensu da duniya ko kuma ku koma ku je gidajenku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba قالوا بلى تسكت حق الامر يمكن مناسو قال لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار شعبا لسلكت وادي الانصار او شعب الانصار قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين an karbo daga Abdullahi masu Mas'ud Allah kara masa da yake yayin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba riban da aka samo, ganiman da aka samu na yakin hunai, qala rajulun min al sai wani mutum cikin mutanen Madina yace ma da biha wajhullahi ai wannan rabon da aka yi ba dan Allah aka yi ba ma'ana ba ya adalci ba kenan fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai na zo Abdullahi da Mas'ud yace sai na zo na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ga abin da kowa ne yake wannan rabo da kai yake wai ba dan Allah kai ba ma'ana an zalunci kenan fa taghayyara wata, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan da nan da na fuskar ta canza amma duk da cewa fuskar su ta canza ranshi ya ɓaci sai ce a'a a je a dake shi ko a kama shi a ɗaure ko a yi masa menene a'a sai manzo Allah kun makala sai manzo Allah ce rahmatullahi ala Musa Allah ya ji kan annabi Musa laqad utiya bi aktsara min hadha ba. Allah ji kan annabi Musa kamar ka ce alherin Allah ga da annabi Musa ai an cuce shi an bata masa ai masa mu an muna ladabi fiye da haka amma yayi hakuri hmm. kaga auliya urrahmani ko sa'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa da su annabi Ibrahim duk sa'an da aka fata musu ba tara gayya za a aje ayi dan aje ayi fada ayi duka kowa ya da barandari da takobi a a hakuri suke sai an tabbatar da gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja ya fi kowa daukaka amma kaga ɗaya cikin mutanen Madina abin da ya faɗa in kai ne suka ce aje a dakiwa ne aje a kashewa ba shi cikin alaman auliya urrahmani yanzu dai ya tabbata muna dangane da karatu sukan da muke yi a tara gayya a je ai tashin hankali ai fada ya zama gida da shi ba hanyar manzon Allah bane ba hanyar ba hakuri ake yi in kana son daukaka da shugabanci manzon Allah madaukakin sarki cewa yi wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina illa lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم هنين يا رانا لأكياك هنين آخر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من زعل شيء بوئر متاني يتيجي يباسو أعطى الأقرع مئة من الإبل كيبا الأقرع يتكي الأقرع لو كرا ثم أبو دادري wa a ata uyenata mithla Ya ce kai ma uyenata jeka ka dauki rakuma guda dari wa a ata nasan fa qala rajul wa ayyu mutare ma ba su haka ɗari-ɗari. fa qala rajul sai wani mutum yace ma urida bi hadhihi ma urida bi hadhihi alqismati ai ke wallahi wannan rabu dai akwai ba ba dai dai ba ba dan Allah akai ba ba Allah ki da zaka zaka zaka ba yanda za a yi turusu فقلت سي عبد الله بن مسعود يتي لاخبرن النبي صلى الله عليه وسلم والله ذنبا من ذن الله لاباري دين يسال ابين da kuke faɗa abin da ka faɗa sai aka je aka ba manzon Allah labari kada sai ce rahimallahu Musa Allah ya ji annabi Musa qad ujiya bi aktsara min manzon Allah wani irin abu ne ya fi wannan me aka yi ma annabi Musa ya fi wannan manzon Allah ba baki manzon Allah baki ɗayan aka ce wai ba dan Allah ya yi in manzon Allah bai dan Allah ba waye zai dan Allah in manzon Allah bai adalci ba waye zai adalci amma manzon Allah saboda an sai ya ce ai annabi Musa ma ai yi masa abin da ya fi haka ya hakuri ne ba zai hakuri ba annabi Musa ya ce ne kaga auliya ar-rahman shine ibnu sayyid yace yayin littafi yace al-furqan baina auliya ar-rahman wa auliya ash-shaytan Allah yana da waliyansa bayan Allah na gari suna nan tun daga zaman farkon duniya har a ne kasa duniya ba za ta rabu da su ba suna nan ko ina suke a Makka suke a Madina suke a Kano suke a Ghana suke ko ina suna nan Allah ya san su bayan Allah suna nan waliye ne na Allah na wajen sarki ko kai dan kuma yana da waliyansa Wa ina shafin layu kona gida aure ya ƙi jin yin daɗi? Wa ina aka samu kake kafin? mun gane ko Allah yana da waliyansa bayan Allah na gari shaytan kuma yana da waliyansa yaya za ka yi ka bambanta tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan shine sai ka karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka muna na ya yace a babu komai ai Allah ya ce wa ibadur rahman alladhina yusuna al-ardh wa idza qatabahum al-jahiluna qalu salama qul al-aqwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin ba haka Allah ya faɗa ba eh to auliya urrahmani kenan ce saboda ni za a yi fitina a tada hankalin al'umma a je a jin a me aka yi ba an ce an dauki kaza ko an kwace kaza ko an yi zagi je ka a zauna lafiya to auliya urrahmani kenan amma da an bata maka ko ba bata maka ba da ka ji abin da baka so ko ga abin da baka so a tara gari a je a yi tashin hankali sai to auliya alama auliya in kana rike da gaskiya kana kan gaskiya ina ruwanka da aje aifa ayi fada ko kar ayi fada karfe wal aibatu nawa amma in kaga wani abu yana sai ya fita a hannunka sai ka ce aje to mutane kuma ba su fahimci rayuwa ba eh aje ai tashi tun da ake tashi hankali bukatar wata amma in aka karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya duk sai ta tabbatar da babu makhluki da yafi kowa son zaman lafiya da yafi adalci da yafi hakuri sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Musa to ya zai buga misali da annabi Musa saboda girmamawa saboda girmamawa haka malamai suka bi rayuwar manzon Allah kai kai kai kai kai daya wanda ke a hankalce ma in ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin shari'a a hankalce manzon Allah ya fi duk ya fi dukkan annabawa sai su ta misali wani sai rabbi la tamar ala al-ardi min al-kafirin dayyar in innaka in tanaruhu yudillu ibadaka wa in amma sai ce ya ce ga abin da ya faɗa amma manzon Allah fa da yaje sai suka ce insha Allah mu harifo ne fa inna Allah wane ne yace suka ce gawar fayar da yaji mulki da yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li adam min ba'di manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo aka yace ya danki eh, eh, shekan iblis yace ba dan addu'an dan uwana annabi wa da na daure shi akan filan masallaci ya ɗan kwan madina duk su su gani sai na tuna dan uwana ya roki wannan ya roki Allah bana sunna na karata shi Allahu akbar yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ko innaka antal wahhab to sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ce da manzanci da daula da mulki yace a'a manzanci dai a ji a koshi a gode tuwo ba miya wata babu to a koma a roki Allah sarki manzo Allah da harshe sai ya faɗa sai da na ifri inna ifrita tafallata ilayya al-bariha yake wani ifrit ya kullo min jiya sai Allah ya ce bani sa'a na danke shi haka na kama su har sai da na sanyi a hannuna ya wuce a hannuna ba sai sai na so na daure shi akan umudi na masallaci ka gari yaran Madina su zo su jige shi wasa da shi su gai sai na tuna wai dan uwana wani annabi ya roki Allah wani abu mm, Allah ya bashi mm. sai na kyale shi wannan fagen ya je dana ya je yi mulkin sa mm. ba gaba ake ba fada ba challenge ake ba gaba ake yi ba da manzon Allah na son wannan ne zai hada su annabi Sulaiman ya ji manzon Allah iya addu'a addu'a sa ta fi karuwa ne da addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba duniya ya sa gaba ba har abada ba duniya gaban manzon Allah to haka suka ka kowane annabi kowane manzo da abin da ya fada da abin da ya sai sai mukazi ne makon wannan ga yayyar halitta shi abin da ya faɗa Sai da kanka ka auna sai ka ji shi kan ji sai ka tabbatar da cewa hankali ma ya tabbatar da cewa manzo Allah ya fi kowa sannan kuma ga kare sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا بن عون عن هشام بن زيد بن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يتي اكثر ولد انس الله كرم سجايتي لما كان يوم هنين اقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وزراريهم suka ce ranar yakin hunain hawazinawa da wannan kabila da kabilu daban-daban duk suka gabato baki daya da dabbobinsu da 'ya'yansu da matansu ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف ومن الطلقاء من ظن الله أنا تارد سوجوجي دبو غوما لكما تلقاوا وإن دا أكا فكيسو أكا إن أكا با أكا فكيسو رانا دا أكا ياتي مكة من أكا بود مكة من ظن الله تيسو سفي أن جالي سو أن ياتي مكة فأدبروا anhu حتى بقي وحده da yaƙi ya yi zafi ya yi zafi sai da kowa ya dare ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai fanada yawma idhin nida'aini lam yahlif bainahuma yace sai manzon Allah yayi wani kira guda biyu bai haɗa wani abu tsakaninsu ba sai su danya wani abu tsakanin kira ba kira yayi kira daya ya kira ta wannan huska kowa ya ji sannan ya biyo wannan bangare ya kwalla kira kowa ya ji iltafata an yaminihi ce manzo Allah ya wayo damansa Fafala qala ce ya ma'ashar al-ansar قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك da manzo Allah ya jiya ta dama yace ya ma'shar al-ansar sai suka ce amsa wanka ya manzon Allah albishirin ka muna nan daren da kan tare da kai Allahu akbar ثم التفت عن ya فأن يويغا تهبنسا فقال يا معشر الأنصار يا كوتار الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك sai suka ce amsawanka ya manzon Allah albishirinka muna nan daren da kan tare da kai ba abin da zai sa mu gudu mu barka wa huwa ala baqlatin bayda manzon Allah na kan alfadarin safari farazala sai sauko fa kana yace ana abdullahi wa rasuluhu yace ni bawan Allah ne kuma manzon sa ne Allah ba zai sabar da ni ba kuma Allah ya min alkawari da nasara kuma lalle Allah zai cika alkawari zai ba nasara fan hazama al-mushrikuna nan da nan ana fadar wannan kalma sai kaga Allah ya saka tsoro ka firgita a zukatan mushrikai nan da nan sai suka rufe aka karya su fa asaba yawma idhin ghanaima kathiratan sai aka samu ganiman yaki da yawa فقسم في المهاجرين والصدقاء ولم يؤت الأنصار شيئا sai manzon Allah ya zai raba ya ba muhajirai waɗanda suka bar makka suka bar gidajensu da dukiyarsu makka suka zo da kuma talakawan da manzon Allah ya yafe musu yace su je an sai zahabu fa an tumu sulaqa ran aka bude makka ganiman yaki abinda za a lura nan da yaki yayi yaki in yayi zafi manzon Allah wa ya kira nasarawa da aka samu ganima manzo Allah ya zo wa ya rabawa sai ba muhajirina da talakawa da menene da menene saboda manzo Allah al'amarin sa da wahayi yake وقالت الأنصار سيد الأنصار والسفي إذا كانت شديدة فنحن نسعى ويؤتى الغنيمة غيرنا yake in wuri yayi wuri in abin ya kai inda ya kai mu ake kira in matsala ta kai inda ta kai abu ya yi zafi ya yi tsanani mu ake kira amma in aka samu ganima sai ana sai a raba ganima manzo Allah fa ke cikin su cewa inna abubuwa amma duk da shi manzo Allah bai tabbata ce kaza kaza kaza kaza ila in a'a sai magance abu yadda zai daidai kowa da iya gwargwadon jinyar da manzon Allah yake masa balagahu zalika sai labari ya kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa jama'ahum fi qubbati abin da yasa muke maimaita wa'annan kisoshi wa'annan labarai wa'annan hadisai hadisai ne sahihai babu tatsuniya ko ko gatanan ko mafarki a ciki wa'annan abubuwa haqa'iq islamiyya ke kada ka taba tsammanin cewa kai shugaba ne ko kana tare da jama'a ko waye ba za su ba yadda za yi Allah zai halaka da wa'in kowa waye wai kuma haukata ne wai kuma hasada ne wai sai ba abinda ba za ka hadu da shi ba yaya za ka yi ka maganta al'amura fushi za ka yi ka ce ai fitina ai tashi hankali a'a duk kowa ya dauko kulle kulle sai ke ka sa ido kana kallon zaka karshen kowa menene yaya za ka yi ka koyi wannan ba yadda za a yi ka iya wannan sai ka koyi sai ka shimfita rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga manzon Allah ya fi kowa kuma shi ake faɗa ma wannan maganganu kada ka taba tsammanin cewa don kana rike da gaskiya ko kana kan gaskiya shi shikenan sai ka wuce salama alaikum a'a wannan zai jawo riganka wannan kare zai haushi wannan zai tambaye ka wannan zai fada wannan duk sa'an da kake tafiya wannan kare ya haushi ka juya wannan ya haushi ka juya ai tafiya ba za ta yi kare su zaka kowa yayi kana tafiya da ba Allah ce wal aqibatu lil muttaqin bai sai ka karshe shi insha Allah amma kace Allah ya jarrabe ka da wane ko wane ba shi da hankali ji ce nan sai kai ma ka dakatar da aiki ka dauko jaka ka aje ka dauko ka shi kenan aje ayi fada kai ma ka zama mahu ba haka bane shi abin da yake ya kenan in ka aje ka kuma ka je ka dauki nasa kai da shi waye kasara sai manzon Allah ya tara su fa kala yace ya ma'shar al-ansar ya ku nan sarawa, waɗannan abubuwan da kuka faɗa in ne ne ko kai zaka kira su kace ya ku nan sarawa kira da ban girma imanin ka zai iya kini kana an ce su ne kini ka faɗi mun mun na zanti ka ga da amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ma'ashar al-ansar ya ku taron lansarawa manzo Allah ke unsur afata zaliman aw manzo Allah yana taimaka ma kowa ne baya son ka faɗi wani abin da zaka halaka ba zai taimaka ma sai dan akan ka ba sai dai taimaka maka akan shi yanzu wayannan lansarawa sun yi daidai ko sun kauce to duk hukuncin da za a yi halaka ba yaya za a yi a taimaka ma shaitan a kansu ko a taimaka musu a kan shaitan wanne hikima in musu su kan shaitan Don suna da ayyuka da yawa da suka yi na alheri yanzu sun zo sai kuskure shine sai a gyara su a ɗora su akan hanya sai ce ya masharar ansar ma hadisin balagani anku me na ji kuna fada fasakatu sai suka yi shuru ai sun ba daidai bane da yabo suka yi sai ne ai ka za mu kai cewa muka yi ashhadu annaka rasulullahi amma da yake abin da suka fada ba ne da aka ce ne naji kuna fada sai kowa ya kowa ya samu ba فقال شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار يا قوتار الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تهوزونه إلى بيوتكم ba za ku so mutane su je gidajensu da duniya ko kuma ku rabauta da manzon Allah ku kai gidajen wanne ne riba sosai قالوا بلى سيفكتي حكى الامر يتي مناسو وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يتي لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار شعبا لاخذت شعب الانصار فقال هشام يا ابا حمزه يا هشام يا ابو حمزه wa anta shahidun zak kana nan ka halarci inda aka yi haka kala wa aina azibu an yace me zai hana ni halarta wurin wa inda manzon Allah yake ana ba da labari ana ba da ilimi me zai hana ni halarta wajen babu sariyatin da ke kibala najdi yake babin da ke bayanin aikin da manzon Allah yayi ta zuwa wurin najdi manzon Allah iyakin da bai je ba sai a je da ke sariya kenan ko قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا عن كربودا سيدنا عبد الله بن عمر الله يدري شيء بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا أيك وتبتاليا جوا نجد من ظن الله بيجي والنياك بأيكي فكنت فيها يتي لا تفنجي أشتركوا فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا yace kowanne a cikin mu da suka je wurin wannan yaki sai da aka ba shi rakuma guda goma sha biyu rabon kowa kenan aka kara musu kuma a tsari kyauta ɗaya ɗaya kowa ya rabota da goma sha uku kenan fara jana bi salatata ashara ba'ira babu ba'athin nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid ila bani Juzaima yace babin da ke bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi wani wani jarumi cikin jarumansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sanin zalunci in kai abin abin daidai in kai daidai ya yaba maka in kai kuskure ya nuna kuskure haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wancan wani lokaci manzo Allah ce sayfun min suyutillah wani ne sayfun lahi Khalid ibn Walid to za mu gani kuma da Khalid ibn Walid ya kuskure manzo Allah yake almajiri na ne muridi na ne dana ne jika na ne makusanci na ne kane na ne manzo Allah ya fada ayi rufa rufa a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake bayyana ko in manzo Allah ya koyi gaskiya waye zai bayyana zai bayyana gaskiya قال حدثنا حدثني محمد محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وحول السند قال وحدثني نعيم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه إيه عن كربو الزهري daga salim dan abdullahi dan umar duka sai na umar kenan daga mahaifinsa abdullahi dan umar mana wannan labarin abdullahi dan umar ne ke faɗa da kai kada yace بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة manzon Allah ya zabi Khalid dan Wali yace ka je ka dauki bataliya ku tafi wurin Bani Zubaima kamar yadda jiya yace wani je ka fara gunki kaza wani je ka fara gunki kaza yace dauki bataliya ka je ka yaki Bani Zubaima ko su karke sun karbi musulunci ka je ka isa musu da musulunci in sun karba su in ba su karba ba to shine sai jihadi rada'ahum ila al-islam da ya je wurin bani Juzaima ya ce ku karbi musulunci falam yuhsinu an yaqulu aslamna su kuma wannan ita wannan kabila ta larabawa sai suka kasa fadar cewa mun musulunci mun karbi musulunci in suka ce aslamna qawlan la yaqbalu at-ta'wil in suka ce aslamna mun musulunta kalma ce da ba ta daukan ma'ana biyu sai daya to sai aka yi rashin sa'a ba su ce aslamna ba sai suka ce saba'na saba'na suna nufin mun karkato daga addinin shirka mun dawo musulunci amma ba su iya su faɗi aslamna ba da Khalidu ya ji suna saba'na saba'na sai ya fahimci cewa cewa suke yi ba su karbi musulunci ba su karbi musulunci ba sai ya shiga yake su yi fara wannan ya yanke wannan ya kashe wannan فجعلوا يقولون سبعنا سبعنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ya yake su ya kashe wannan aka kamo su da yawa riban yaki wada fa'a ila kulli rajulin minna asirahu to su da karar bataliyan da sayyidina Khalid ibn al-Walid ya tafi da su da aka kamo riban yaki sai raba mu kowa kai karbi wannan kai karbi wannan kai karbi wannan hatta idza kana yawm ana nan wata rana sai Khalid ibn al-Walid ce duk wanda na bashi riban yake mutum na gaske wani ribatacce na bashi zai kashe hatta idza kana yawmun amara khalid an yaqtula kullu rajulin minna asirahu yace kowa yaje kace eh, ribataccen yakin da na baki sai abdullahi fa qultu sai abdullahi da umar yace wallahi la aqtulu asiri wa la yaqtulu rajulun min ashabi asirahu sai abdullahi da umar wallahi ni dai ba zan ba kuma duk waɗanda ke tare da ni ba za su kashe nasu ba hatta kadinna ala nabi sallallahu alaihi wasallam ana nan ana nan sai aka iso madina hadbata kenan ko wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarnahu fa sai suka ba manzon Allah labari ya manzon Allah da muka je wurin mutanen suka ce sabana sabana halibi bai fahimci abin da suke nufi ba sai ya je ya yayyake su ya karkashe su kuma abin da ya saura a cikin riban yaki wanda aka ribace su ya rarraba muna kuma yake kowa ya kashe amma ni nace ba zan kace nawa ba kuma waɗanda za su jinnan ba za su kace nasu ba فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده لمن الله يدعى حنوسا فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين من قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد صلى الله عليه وسلم yace ya Allah madaukakin sarki ina barranta zuwa gare ka da wannan aika aika da Khalid je aikata ba ni na uba abinda nake je ba kenan wa ya aiki Khalid manzo Allah ya amince da shi ne ya aike amma da ya je kuskure manzo Allah ya yi farka ya koyi masa ya ce dan almajirina ne don muridina ne dan kaza kaza kaza a'a gaskiya kake ba ta zama min auliya ta babu sarriyati abdullahi ibn hubamata as-sahani wa alqamata ibn mujaddid al-mujaddid al-mujaddid wa yuqalu innaha sarriyatul ansari haka sai babin da ke bayani wata bataliya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika na abdullahi ibn hubaba as-sahani da alqamata da mujaddid al-mujaddid wa yuqalu innaha sarriyatul ansari ana ce da ita kuma sarriyatul ansari قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال يتي عن كربونك سيدنا علي الله يجدك يتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من ذم الله صلى الله عليه وسلم يأيك لأن توجود ياكي فاستعمل عليها رجلا من الأنصار sai ya ce wane kai balansa kai ne amir kai ne shugaba kai ne komanda kenan wa amarahum an yusiuhu sai manzo Allah ya ce to na nada shi ne amirin ku ku yi masa biyayya wa ya umurce su yi masa biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya nada shi ya cancanta kenan ko fa biba. ana nan ana nan wata rana sai komanda in ci ko amir ko sarki ko shugaban yaki sai ya huci a cikin fushi sai ba su umarni fa ghadiba fa qala sayyi alaysa amarakum an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tufi'uni yake ba manzan manzon Allah bai ce ku yi biyayya ba suka ce قالوا بلى manzan Allah ya yi يتي umarni, ذا الله ياي من امرني بالامر يتي mu yi maka biyayya. قال فاجمعوا لي حسبا yace ai tun da tana da hakkin ku min biyayya manzo Allah ya kuma biyayya ku taro itace ku tara min kiraruwa itace za a sa wuta fa jama'u sai suka taro kiraruwa kira da da ita ce da da menene makamashi za a sa wuta fa qala auqidu nara sai ta kunna wuta fa auqaduha sai aka kunna wuta fa qala fa qala dkhuluha sai dukkan ku je ku shiga wutar ina da haƙƙin manzon Allah ne ke ku min biyayya abinda na umurce ku da shi ku je ku shiga wuta fahammu sai imani ya tashi wani suka ce manzon Allah ne ke musu biyayya to ya za a yi aje a shiga wutar ala ba'dhum yumsiku ba'dan to wai su kai akul ya ja wannan akul ka kai wa فررنا الى النبي صلى الله عليه وسلم minan النار yace abin da yasa muka gudu muka je wurin manzon Allah gudu wuta muke yi me ya za mu muke wuta ba gudun wutan jahannama muke muka je muka ji manzon Allah ba ya ya sai zo duniya ce mu shiga wuta kuma mu je mu shiga fama zalu hatta hamadatin nar suna cikin wannan kai ka suna cikin wannan hali har wutar ta kare ta kone ta kare fasa kana ghadabuhu sai hankalin sai kwanta ko sai sai kare فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم sai labari ya kai manzon Allah aka ce ya manzon Allah ai komanda in chief ko amirin da kan nada muku yayi hukunci yace su shiga wuta dan ka ba shi hakkin su masa biyayya me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. law dakhaluha da sun shiga wutan nan ba za su fita ba har kafin kiyama ma kharaju minha ila yawmil kiyama da ba za su fita wannan wutan ba har kafin kiyama as-sa'atu fil ma'ruf ai biyayya a cikin abin da shari'a ke so innama sa'atu fil ma'ruf ai jamalaninka shehunka waliyinka in ba din Allah yake kai ba kowane ne ke da isa ya ce ka saba wa Allah ka saba ma Allah don an ce la fa'ata li makhluqin fi ma'siyati ina ga masu fada cewa ai mu dai wani ko wuta yake mu shiga za mu shiga mu wani ko wuta ne kada Allah ya nuna maka hanyar wuta da kai da shehu ka kada Allah ya nuna muku ba din kirki bane sai dan ne yake in za ku kana fadar wannan wannan sahabi manzon Allah ya nada shi ya cancanta manzon Allah ne ya umurni a masa biyayya amma da ya umurni da abin da ya saba maka ri'a manzon Allah yake yace kar a dinki kuma ma ba cewa kar a dinki yace wallahi da sun ji wannan umurni suka shiga wuta sun shiga wuta kenan har tashin kiyama wuta ba wasa sannan sai manzo Allah ce alfa'atu fil ma'ruf ai duk wanda kake so malamin ka ne shehun ka ne waliyin ka ne shugaban ka ne sarkin ka ne matar ka ce ko mijin ka ne ko wane ne innama fa'atu fil ma'ruf a cikin abin da shari'a ta ce ayi shine shehun kai ce kai kai amma har shehun kai ce ka saba ma shari'a kowane ne shi bai saba ba kowane ne shi gaskiya ta fi malamin ka ne ko dan uwanka ne ko shugaban ka ne ko shugaban kungiyar ku ne matukan Allah za a wa kada ka yarda an aka ce la fa'ata li makhluqin la nafiya fa'ata kenan ko ismu ko la fa'ata babu wani biyayya babu wata biyayya ko kaka take ko min yawan ta ko min kankantanta li makhluqi wani ko ne shi ma fi hal a cikin sabawa Allah madaukakin yasa abin da yake ya tabbata a shar'ance shari'a ta tabbatar jama'a sun tabbatar kada ka yadda ka bi malamin ka ko shehunka a dangangan ku saba wa Allah wallahi tallahi in baka yi hankali ba ka shiga wata kenan har ranar lahira dalili manzo Allah ce Lauja dakhaluha ma kharaju minha ila yawm al-qiyamah as-sa'atu bil ma'ruf biyayya da aka sai ka bi shugabanninka magabatanka malamanka shehunanka aka ce in suka kira ka ka bi Allah madaukakin sarki ba ruwanka sarki ne ko shugaba ne ko soja ne ko siyasa ne matukan cewa yayi kai sallah ko kai azumi ko kai kaza kaza kaza kaza ya ce ka bi Allah ne ko ya ce ka saba Allah ne ba ruwanka yana wasa da addini ko ba ya wasa da addini cewa ya ka zo ka shagiya cewa ya ka je ka yi barna cewa yayi ka bi Allah sai ka bi Allah ba ruwanka amma ko wane ne shugabanka ko malaminka ko jehunka ko waliyinka ko shugaban kasar ko ya ce ka saba ma Allah da gangan kana ji kana gani wai tsoron shi ka saba wa Allah ka bauta ta masa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya manzo Allah ta rana ya tashi sai je wurin nasara na jiran wata kabila ce cikin nasara mutanen na jiran suna jin larabci larabawa ne amma sun suka shiga a addinin nasara to ai suna jin larabci kenan ko don larabawa ne sai manzo Allah ya ce musu ittakhadhu ahba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha subhanahu amma yafi amma yushrikuna manzo Allah ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah yake ai sun riki manya manyan malaman da shehunan su duk sun بايا الله ko ma bayan Allah sun rike وما بايا ubangi abin bautatawa ko ma bayan sai suka ce ma na abudu ma abadnahu sai ya suka ce ma manzo Allah ai mu ba bautata musu muke ba biyayya muke mutu. muna bin su ne muna kaza kaza ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku haramta kuka ce haka na faruwa ba sa halatta ba ku sa haramta muku abinda Allah ya halatta ku haramta kuka ce haka na faruwa sai manzo Allah ya ce fa tilka ibadatu ai bautata musu kenan duk wanda ya halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta ka bauta ta masa duk wanda ya haramta maka abinda Allah ya haramta ka haramta ka bauta ta masa kowane ne da harkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع يتي أيكا ومن ذن الله يا أيكا أبو معاذ بن جبل لأبو موسى الأشعري زوا كسن يمن يمن تاكا تلنتي بداجي في من ذن الله يا أيكا أبو موسى الأشعري زوا لنجي دا ذن ما يا أيكا وانا Mu'az bin Jabal zuwa ladi daya ku je ku isar da sakon Allah ku je ku yada addinin Allah ku je ku kiraye zuwa musulunci قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن ابي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أيك أبو موسى ومعاذ بن جبل تجيك في اليمن تكسد أجساكم الله kada yake wa ba'ata kulla wahid minhuma ala mithlati ya aika kowa wannan zuwa wannan ladi wannan zuwa wannan ladi kada wal yaman mithlafani ay yaman lokacin ladina guda biyu ne thumma qala mun zan Allah kenan da ya aiki gwamnonin sa da ya aiki su gwamnonin sa kenan da ya aika kai ka je wuri kaza kai ka je wuri kaza kai ne gwamna kai ne gwamna ku je ku isar da sakon Allah bai sai musu in an an nada kafa kan mutane to ka zo ne ka ci tare eh, kada ka yi ma shugaba kada ka yi ma shugaba mutu kar abin da na gaban a'a manzo Allah da yake yassira wala tu'assira farkon nasiha ne muke ne yake ku sauka ta mutane al'amuran su kada ku tsananta kada ku tsananta ma mutane wa bashira wa la tunfira kuyi ma mutane albiki wurin ka ce ma mutane Allah madaukakin sarki zai musu abubuwan da zai faranta musu rai kada ku sa ku koyi da'ima ai za ku shiga wuta ai za ku yi kaza ai sai kaza ai sai kaza sai ku bar duk su hudu duk kafirai ne ku sai eh, musulmai ne a ce ku je da su musulmi in musulmai ne a ce ku je ku shigar da su musulmi ai kafirai ne to kuma ku je kafirai ne kafirai da su ne فانطلق كل واحد منهما إلى عمله هو sai جلد da aka nada shi قال وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به أحدا فسلم عليه yace duk sa'an da wannan yaje ladi wannan ladi in ka tashi daga ladi ka kana tafiya kana tafiya kana kusatowa sai ka ka zo kusa da dan uwanka ladi dan uwanka sai ka gaishe tare aka aika ku sai ka gaishe shi sai ku gaisa ku jaddada ahadi ku hira ku tattauna فصار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى في معاذ يتاسو daga lajisa tun daga farkon laji har ya zo karshen laji sai ya ya shiga ya zo kusa da lajin Abu Musa kenan fa jaa yasiru ala baghlatihi sai yazo yana tafiya kan abar hawarsa hatta taha ilaihi har sai da kai wurin wa idza huwa jalisu sai ga gashi zaune wa qad istama ilaihi nasu mutane na tare sun taru sun ke sun ke suna kewaye da shi wa idza rajulun indahu qad jumi'at yadahu ila ulfihi sai ya ga gashi ya zai gaida dan uwansa gwamna dan uwansa sai ga gashi nan a sai yana zaune wani mutum ɗaya eh, an kurkume an ɗaure hannunsa zuwa wuyansa فقال له sai abu musa ya mu'az ya kai mu'az sai ya mu'az يا عبد الله بن قيس يا كي معاذ يا كي عبد الله بن قيس أيما هذا ليه ميفا وانا منين حتى قال هذا رجل كفر بعد إسلامه يتي وانا وانا بوت يهودي هي مسلم كما يرجع قال لا أنزل حتى يقتل sai wanda ya zo ya gaida dan yana kan abar hausa yace ai ba zan sauka kan abar hawan ma mu gaisa ba sai an kashe wannan da ya rida qala inna ma ji'a bihi li zalika sai ce ai abin da yasa aka kawo na aka kawo ne a ka sauka ma yace wallahi ba zan sauka ba sai an حتى يقتل فأمر به فقتل fa qutila sai aka ثم نزل فأن سيسوك فقال يا عبد الله سيتي يا كي عبد الله كيف تقرأ القرآن أبو موسى الأشعري وانين يزورون وني أبو موسى يزورون معاذ معاذ يزورون أبو موسى abu musa ya zo wurin ma'az ya zo ya ga wani yayi ridda yace ba zan sauko sai an kace sai da aka kace shi to yanzu ya sauko za a tattauna a hira me za su tattauna sai an duniya ko ko a sha'anin lahira yace kaifa takra'ul qur'an yaya kake karatun alqur'ani yaya kake tafiyar da sha'anin ibadanka yaya al'amarin ibada yake kaga auliya a ko قال سيتي أتفوق أتفوقه تفوقا أي إنا كرم ne lokaci-lokaci. ba na karanta shi baki da za lokaci a'a sai na rarraba wannan lokaci na karanta kaza wannan lokaci na karanta kaza to sai shi kuma sai bai kala fa kaifa takra'u anta ya mu'az sai abu musa kuma yace ya kai mu'az ya ya kai kake yin kake karatun alqur'ani kala sai ce anamu awwalan layli fa aqumu wa qad qadaytu juz'i min an-nawm fa aqra'u ma kataba Allah li sai mu'az eh, mu'az yace farkon dare sai na kwanta na yi bacci har zuwa tsakar tsakiya ko ko sulusul akhir sai na farka na yi bacci ya wuce ni sa'annan sai na ɗauki alkur'ani na karanta abinda Allah ya hore ni fa ahtasibu nawmi kama ahtasibu qaumati sai ya zamo da baccin da nayi da karatun da nayi ko qiyamul layli da nayi dilla da zan samu me yasa wai ba ya kwanta ne dan jin daɗi ba ya kwanta ne dan yayi bacci da zai sa ya samu kazar kasar ya tashi yayi ibada da bacci shi da ibada sun zama ne kenan sun zama ibada kun ga auliya rahman ko gwamnoni kenan da manzon Allah ya aika su suna zance yaya ake tilawan alqur'ani ya kake ibada ba ana tattaunawa ne nawa ka tara nawa kake da shi akauntin ka waje gidan nawa a duk wannan ba shi gaban su wallahi yaya zaka je ka hadu da Allah ba gwamnoni bane ba waliyai bane ya ba a hada duk wallahi tallahi ko soja ne ko dan siyasa gwamna ne ko ya tsaya tsakanin shi da Allah yana tabbatar da gaskiya da adalci wallahi tallahi sai ya ka kai da ke cikin tsurkucin da kana cikin zawiya kai sai ya ka daukaka wurin Allah in ya fita adalci da bin Allah Allah ya inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku tsoron Allah shi ya fi tsoron Allah ko mm. ka shi yake ya tabbatar da adalci ya hana zalunci kada ya zalunci kowa kada ya ci haramu yana san ba musulmi ba yana sallolin shi hakokin da ke kasa yana kula da shari'ar Allah madaukakin sarki wallahi tallahi sai ya duk girman rawanin ka in ba ka kira a tabbatar da shari'ar Allah wallahi sai ya fika daraja wurin inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi ku tsoron Allah shi ya fi ku daraja wurin Allah soja ne dan siyasa ne dan kasuwa ne malami ne na tsoro ko na jami'a ko na ina abinda ake so tsoron Allah cikin zuciyarka shi ne zai sa ka samu ɗaukaka wurin Allah ka fi kowa amma in babu tsoron Allah a cikin zuciyarka duk abinda kake sai dai ka yaudare ni ko in yaudare ka amma Allah madaukakin sarki ba zai yaudaru ba har abada yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa إلا أنفسهم وما يشكون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مرضا قال حدثني اسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن ابي هرة عن ابيه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن من الله صلى الله عليه وسلم يا ايك ابو موسى الاشعري هو يمن alahu an ashribati ke abu musa al-ashari da ya dawo sai ya tambayi manzo Allah a kasan yaman akwai waɗansu abubuwa da ake sha menene hukuncin su ana tusna biha fa qala wa ma hiya sai manzo Allah ce ya ya menene waɗannan abubuwa sai ce al-bisqu bito kenan ko eh, a tsima zuma kenan a tsima har yanzu zama yana tsumfa har yanzu zama yana buga yana buguwa wal mizru mizru shine giyar da ake tsima alkama kamar yanda za a yi da gero kuma masara ko ya duk bulwe ba ke ba akwai hanyar da ake bi duk kana neman masara ka rasa din nan kana neman gero ko hafi dawa ka rasa din su ake saya duk sai da gidan gina giya suke saya duk su yi su giya kai ka rasa fa qultu li adi burda sai nace ma abu burda mal bitu menene bitu din قال سيتي نبيذ الأصل من زماني والمرزر أبين لك منين يكون مرزر سيتي نبيذ الشعير يتي من الشعير ونوع من الكما قال سيتي فقال سيتي كل مسر حرام يتي جئ أبين لك بقوة بقوة حرام ne رواه جرير وعبد الواهي عن الشيباني عن ابي برده to za mu karanta wata za mu yi ba da bayani kaɗan dangane da littafin zadul ma'ad saboda mu yi hukunci tsakaninmu da Allah mu gani wanda ya yi wannan littafi menene matsayinsa kafin wannan ga littafin da ne muku alkawari allamat kitabun lamat in kana so ka san lami kaza ne ma'anar sa lami kaza ne matsayin matsayinsa, ne ya matsayinsa sai ka karanta sai ka yi karatu kenan ko wannan littafi dai sunan shi zadul ma'ad fi hadi khairul ibad sunan kenan ko zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ya wallafa shi ibnu qayyim al-jawzi al-majri ibnu taymiya daya cikin mutane uku da aka yi yanke ka nan cewa kafirai suna wuta mun gane ko to ga littafin mu ga me ke kunshe cikin littafin farko da ya yi kutuba ya yi magana da mai fara littafin ya kawo fadalan makka sannan ya kawo fadalan hajjin akbar ya ce la yaqbalu Allahu illa al-amala tayyib sannan sai zo bayan ya bada bayani yace aiki Allah ba zai karba ba sai in ya cika sharuɗa ya zama saboda Allah kai kuma manzon Allah kai koyi da shi sa'an nan sai ce istirarul ibadi bi bi'fatir rusuli yace mutane kan suna bukatan a aiko musu manzo manzanni in ba haka ba hankulan mutane ba su isa su zama musu haske ba sai Allah ya kusa yayin halitta sa'annan sai fara da manzannin Allah duk baki ɗaya sai ce nasabuhu sallallahu alaihi wa sallam me kenan wai menene nasabuhu dangantakan wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace nasabuhu sallallahu alaihi wa sallama yace dangantakan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai ya fara da ni. faslun fi nasabihi sallallahu alaihi wa sallama sannan sai wa huwa khairu ahli al-ard nasaban ala al-islam wai mai sunan bani ad-damir ila man yace manzo Allah khairu ahalin ardi nasaban alal islam ba ma manzanci ba tukunna a dangantaka ma wani dan wani dan wani yake duk wani makaluki duk wani dan adam manzo ya fi shi daraja a cikin dangantaka فلنسبه من الشرف الأعلى الذروة yace dangantakan manzon Allah shine koli a cikin arki na dangantaka wa a'da'uhu kanu yashhaduna lahu bi zalika yace har makiyan manzon Allah kafiran Quraishawa sun yi manzon Allah kyakkyawar shaida akan haka wannan magana da yayi kauna ce da manzon Allah ko ciyayya son manzon Allah ne ko sa'an nan ya zo ya ce manzo Allah shi ne ɗan'uwa ne ɗan'uwa ne jikanwa ne har zuwa inda aka ce. Wannan ya damu da rayuwar manzo Allah ko bai damu ba? sa'annan sai ya tashi sai ce maulidun nabi sallallahu alaihi wa sallama wa tarbiyatuhu wa wafatu walidayhi wa jaddi yace haifuwar manzon Allah da tarbiyyarsa da lokacin da iyayen mahaifansa suka rasu da kakansa yace manzo Allah an haife shi lokaci kaza a yau an haife shi lokaci kaza mahaifinsa kaza mahaifinsa kaza ya kawo tarihin manzo Allah baki daya ta inda ba inda zaka same shi a tsare da kyakkyawan tsari kamar wannan sa'annan sai zai ce faslun fi qitalihi sallallahu alaihi wasallam har kaciyar manzo Allah sai da bayyana yace faslun fi ummahatihi sallallahu alaihi wasallam allati arda'nahu yace fasali iyayen da suka tayar da manzo Allah iyayensa na reno wacce da wacce da wacce duk baki ɗaya kawo su baki ɗaya ka kafa ya rubuta yace ga sunan ka san su dan ka mutunta su tunda manzon Allah yana mutunta su sun shayar da sannan ce faslun fi hawazinihi sallallahu alaihi wasallama bayan ya ce ga waɗanda suka shayar da shi sai shi ga waɗanda suka tarbiyyantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ce faslun fi mab'athihi sallallahu alaihi wasallama wa awwalu ma nazala alaihi yace farkon aikin da aka yi manzon Allah da farkon ayar da ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ce faslun fi tartibi da'awati wa laha maratib yace fasali tartibi tsari jerin yadda manzo Allah ya fara da'awa ya fara kaza yayi kaza ya fadi kaza ya fara kaza har aka zo al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam wannan masoyin manzo Allah ne kuma ke yinsa sannan sai ke faslun fi asma'ihi sallallahu alaihi wa sallama wani fasali sunan nakin manzon Allah guda nawa ne su ne wanne ne da wanne ne da wanne ne da wanne ne baki ɗaya sai da ya kawo su yace kuma sunan nakin manzon Allah kowane suna yana dauke da sifa sifan manzon duk wannan sunan naki suna dauke da sifa ta yabo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace baki ɗaya manzon Allah yake bazu da wani sunan naki da babu wani mahaluci ya tsara kai da ya tsara kai sannan ce akwai sunan ke da sifofi da manzon Allah aka samu makhlukai da suka share kashi shine rasulullahi a khairu menene da mai bige kawo yace manzannai sun share ka manzon Allah a ciki amma wajhul kamala na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan manzannai hmm. aka yi kawo sura nakin manzon Allah sura nakin manzon Allah sannan ce wa asma'uhu sallallahu alaihi wasallam nau'ani ahaduhuma khasun la yushriku fihi ghayruhu min ar-rusul ka Muhammad wa Ahmad wal Aqil wal Hashir wal Muqaffa wa Nabiyul Malhama yace waɗannan babu wannan hukunci da ya taba ta ka manzo Allah a ciki sai dai daga baya ana koyi da ko kana ka yi ka ce miki Muhammadu ka je miki Ali ka ce miki Mahi ka ce Hajim ba albarka manzo Allah kake nema ba ai ba sha'a ta ce ba ko bangare na biyu. كما بغري نبي ما يشاركه في معناه غيره من الرسل Yace akwai وان سنن na دا An samu manzannan da suka share kama manza Allah a cikin ma'anan sunan walakin lahu minhu kamalu amma kamala na ɗauka rabo manzo Allah shine ya rabauta da kamala a cikin ma'anar wannan suna fa huwa muftassun bi kamali yake ko da yake sun share kama manzo Allah cikin wannan sunan manzo Allah ya ke da samun sifan ma da ke cikin sunan manzo Allah ya samu akmala sifat duna asli ka rasulillah ka rasulillah ai ba shi kare ne manzo Allah ba duk manzo Allah ana ce musu rasulillah amma wane ne akmal cikin su kamar nabiyun lahi annaba duka ana ce musu nabiyun lahi amma wannan sunan wane ne su samun kamala a ciki dan Allah wannan kare manzo Allah yake ko zaki manzo Allah wannan masoyin manzo Allah ne ko ke. wannan musulmi ne ko kafiri ne sannan ba ya kawo sunan nake manzo Allah baki daya yace faslun fi sharhi ma'ani asma'ihi sallallahu alaihi wasallam yace duk sunan manzon Allah yana da ma'ana أما محمد وهو اسم مفعول من حمد فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يمد عليها ولذلك كان أبلغ من محمود يكاو قوة سونا غا معنسا غا سفن لكي غا درجة من ذن الله لكي wa amma ahmadu fa huwa ismun wa ha huna mas'ala mashhura sannan ya kama duk sunan nake manzon Allah da ya kawo sai da yake binciko yake ma'anarsa kaza ma'anarsa kaza ma'anarsa kaza wa amma nabiyyu tawbati wa huwa alladhi fataha Allah bihi bab at-tawbati ala ahli al-ard duk sunan manzon Allah sai da ya samu ma'ana ya kawo aya ya kawo abin da ya dace ya hada da shi yace ma'anarsa ke واما نبي الرحمه وهو الذي ارسله الله رحمه للعالمين واما نبي الملهمه وهو الذي بعث وهو الذي بعث بجهاد اعداء الله duk sunan manzo Allah sai ya samu masa ma'ana wanda ta dace sana ke faslun fi zikirin hijira ta yi ya kawo zancen hijira sannan sai faslun fi auladihi sallallahu alaihi wa sallama yace wani fasali ƴaƴan manzon Allah guda nawa ne su wane ne da wane ne wace ce ta haife su Ibrahim al-Mu'azzam wace ce ta haife shi duk ƴaƴan manzon Allah ya kawo sannan ce faslun fi a'malihi wa ammatihi sallallahu alaihi sallama yace fasali baffannin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da gwaggwannin da duk baki ɗaya su wane ne da wane ne da wane ne da wane ne duk da sai kawo sannan ce faslun fi azwajihi sallallahu alaihi wasallam yace fasali matan manzon Allah guda nawa ne wacce yaushe aka aure ta yaya aka yi wace ya aka yi duk ya kawo su baki daya ka gani kowace da darajar ta da fifikunta matan manzon Allah ga gani har abada ta fi nawa hajjar sa'an nan ya gama yace faslun fi sarari sallallahu alaihi wasallam yace ku yangin manzon Allah ma guda nawa ne su wane ne da wane ne wace ce da wace ce sunan su nawa su meye sunan wannan bai damu da rayuwar manzo Allah ba wannan waliyin Allah ne ko aduyin Allah ne wannan matsayin manzo Allah ne kuma shi manzo Allah ne bayan ya gama sai ce sarari kana abu kana lahu arba'un mariya wa hiya ummu waladihi ibrahima wa raihana wa jariyatu ukhra jamila asaba fi ba'd sabi wa jariyatu wa habat la zawna fi tijah duk baki ɗaya ce wacce tana da dangantaka da manzo Allah saboda ka girmama ba ne ce faslun fi mawali bayan manzon Allah guda nawa ne wane ne menene sunan nakin bayan ya gama ce faslun fi huddanihi sallallahu alaihi wasallam sahabbai guda nawa ne suke ma manzon Allah hidima ma khadiman manzon Allah guda nawa ne su wane ne da wane ne bayan ya gama wannan yake faslun fi kuttabihi sallallahu alaihi wasallam fasali sakatarorin manzon Allah su wane ne guda nawa ne bayan ya gama wannan sai ce faslun fi kutubihi allati katabaha ila ahli al-islam fi shara'i yace wasiku aike da aka yi tsakanin manzon Allah da mutane sarakuna da wane ne me aka yi aka yi ga wasiku ga abinda manzon Allah ya faɗa bismillahir rahmanir rahim min muhammadi abdullahi kaza kaza ila kaza ila azim ruhi ila hirakli ina kiran ku zuwa addinin Allah duk ya kawo wasiku da ya kasance na ga wasikun da wancan rubutun gargajiya a Madina yana cikin masana aka yi sa kawo to wannan sai kawai da yake manzo Allah ya rubuta wasika zuwa sarki kaza zuwa wani kaza yana kiran zuwa addini Sannan su bayan kama ce fasulun fi kutubihi wa rusulihi sallallahu alaihi wasallam ila al mulu wannan musulman ya mutane wannan kuma yake zuwa sarakuna ila azimin ruwa. zuwa sarkin gari kaza zuwa sarki kaza duk ina kira don bayan an yi jihadi an gama manzo Allah yana zaune sauran waɗanda ke nesa yaya za a yi manzo Allah ne zauna zawiya sai kullu kofa sa a'a bara a rubuta musu sai ka kalla sarkin kaza sarkin kaza kaza sai manzo Allah ya zana takarda daga Muhammadu bin Abdullahi zuwa sarkin kaza ba la an ta a'a yace azimin rum ila kisra azimin rum zuwa kisra shugaban rumawa zuwa kaisar shugaban kaza zuwa kaza ba ya ba su girma ba ya girma masu ba to daga bayan kai kin kaci karban girma sai ne wa'in suka da aka kai ma wani da karban takardar manzo Allah sai ya ce ki sai aka ce manzo Allah ai ya ce ki mulka. mulkahu mm. yace Allah ya tace ta mulkin sa idza halaka kisra fala kisra ba'dahu mm. idza halaka kaisar fala kaisar ba'dahu haka kuma al'amari banda manzo Allah zai buga kirji haka kuma ya kasance mm. sannan bayan ya gama wannan yake faslun fi mu'azzini masu ladanan manzan Allah guda nawa ne su wane ne masu masa kiran sallah Sa'an nan bayan ya gama ya kawo maka su baki dai sai faslun fi umara'i bayani gwamnoni nawa manzan Allah ya aika zuwa ina da ina wane da wane ina aka aika su wane da wane ina aka aika su bayan ya gama yace fasrun fi harasihi sallallahu alaihi wasallam yace fasali su wane ne ma masu gadi gidan manzon Allah in an je wuri kaza manzon Allah ya tafi su a gaji dan Allah wannan bai damu da rayuwar ma'aiki ba wannan masoyin manzo Allah ne ko maki yinsa girma manzo Allah ya koko ta shi musulmi ne ko kafiri ne faslun fi man kana yadribu al'anaka bayna yadayhi yake fasali su wane ne manzon Allah ke ba su izini mutum ya rija ko ya abin haji manzon Allah ke ko yanke shi ku tare kan gaban manzon Allah shi ma sai da aka kira wane da wane da wane da wane yace faslun fi su'ara'ihi wa khutaba'ihi yace fasali su wane ne wadanne sahabbai ne suke zama wurin manzon Allah suna waka da kuma masu kutuba duk wani abin da ya danganci manzon Allah sai da aka kawo sannan yake fasulun fi hudati alladhina kanu yahduna bayna yadayhi fi safari kai su wane ne ma masu zage masu zugar rakuma in manzo Allah ana tafiya al-ida suna kura ana kora rakuma ana zuga su suna tafiya ba sa gajiya yake su wane ne ma ke don a bambance maka kowane sahabi da abin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya gama yake faslun fi ghazawatihi wa bu'utihi wa sarayahu yace fasali yake yakin da manzon Allah yayi ya halarci yakin da kansa da yake yakin da aka yi bai halarci yakin ba aike yayi guda nawa ne sune wanne ne da wanne ne da wanne ne sannan baya gama yake faslun fi zikri silahihi wa asati yake fasali makaman yakin manzon Allah menene da menene yaya suke ina suka ya yi? ya nuna maka wane kaza menene kaza ga abinda manzo Allah manzo Allah na da takobi sunan shi kaza yana da baki sunan shi kaza yana da abin hawa sunan shi kaza yana da kaza komai ya faɗa maka yace faslun fi dawadihi sallallahu alaihi wasallam yace fasali abar hawan manzo Allah guda nawa ne menene da menene ne sunan su rafi ne alfadari ne menene da menene guda kaza wannan sunan shi kaza wannan sunan shi kaza wannan ga yanda yake duk ya bayyana maka wai dan kada wani abu ya buya maka cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ki faslun fi malabisihi yace wani irin riga ma manzon Allah ke sawa guda nawa ne yace faslu fi lubsi hisuf wal qutl wal kata yace manzo Allah yana sa yana sa wule yana sa na na wannan yi da auduga duk abin da ya sauka manzo Allah yana sawa ya kawo maka yace faslun fi hadihi isfahan yanzu an gama da abubuwa yace fasali da ke bayyana maka menene shiriyar manzon Allah wurin cin abinci in manzon Allah zai ci abinci ya yake yi ya yake cin abinci ya yake farawa ya yake gamawa sannan ce faslun fi hadihi fil nikahi wa mu'asharati sallallahu alaihi wasallam ahlahu yace fasali ya ya shiryan manzon Allah take dangane da aure da mu'amala da matarka kada ka je kai mu'amala da bakin ka zai ce ga yanda manzo Allah yake manzo Allah zai zo wurin iyalansa ga yanda zai ce zai sadu da iyalansa ga yanda yake ayi ga abin da yake ga yanda yake mu'amala da iyalansa ba wulakanta sai ke ba girmama sai ke zaman lafiya ake dinge ba ma'ana kada wani abu ya shige maka duhu game da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka take da kafanka ka je duk halakan da kake kai kan da kai wa'annan littafai su ake ce mu kada ku karanta don Allah ba shi amanan ku ba فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه yake fasali ga shiryar manzon Allah yadda yake bacci ya yake farkawa in zai ga yadda yake yi in ya farka ga yadda yake fada in ya tashi cikin ga abin yake fada faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi rukuni yace wani fasali in manzon Allah zai hau abar hawa ne yake fada yaya yake faslun wattakhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ghanama yace wani fasali manzon Allah ya tara raguna raguna ko awakai guda 100 ya mallake su ana masa kiwo amma manzon Allah bai yadda sun ƙara sama da 100 ba duk sa'an da ɗaya ya karu sai a yanki daya duk sa'an da ɗaya ya shigo sai a yanki ɗaya kada ya sauke sama da 100 ko a yanka ko a bawa ne faslun yace wani fasali wa ba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam washtara manzo Allah ya yi sai da sayarwa ya saya ya saya yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd umurihi al-khassa yace fasali wa'ansu abubuwa da suke barci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gida da ba ne iya sani sai iyalansa yaya za ka san ina za ka san yake faslun fi hadihi fi mu'amalatihi yace fasali ga shiriyar manzon Allah yadda yake mu'amala da mutane dan ka koya faslun fi hadihi fi mashihi wahdahu wa ma'a ashabi yace fasali a cikin shiriyar manzon Allah yadda yake tafiya shi kadai ko tare da sahabbansa manzon Allah zai tafiya shi kadai ya yake yi manzon Allah na tafiya da sahabbansa ya yake yi ya ce faslun fi hadihi inda qada'il haja ya ce manzon Allah in zai shiga wurin tsuguno ma ya ya yake faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil fitrati wa tawadiha ya ce faslun fi shiriyar Allah ne manzon Allah ya koya mana in za ka gyara hamatanka da da maraka da menene wa'annan abubuwa da ake yi har wa'annan tsaftar din manzon Allah bai bari sai da nuna masa yadda ba ka faslun fi hadihi fi qasf sharib yace shiriyar manzo Allah in ka zo gashin bakinka zaka aske shi ne sal baki ɗaya ko ko a rage shi zaka yi yaya manzo Allah yayi ne yace ayi wajen فصل في هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه yace manzo Allah ya yake magana in zai shiru ya yake manzo Allah zai dariya ya yake manzo Allah kuka abin kuka ya kama ya yake faslun fi hadihi fi khutbatihi yace shiriyar manzo Allah a cikin khutbarsa manzo Allah zai khutba ya yake yi zage zage ke yi ko fada ko fitina ko ko a'a innal hamdan amma ba'du sai kalli abin da zai ma mutane amfani da shi yake yi in wani yayi kuskure ba zai ce wani kai ka ko ma balu aqwa me yasa waɗansu mutane suke kaza kaza kaza kaza mm. kai da ka sai ka je ka gyara kanka ba kunya ta ka ba ba ka kunya ka ba ya gama duk abin da ya danganci ke khasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce al ibadat hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil ibadat siriyar manzon Allah a cikin abin da ya danganci ibada baki daya tun daga sarki har alwala har sallah har azumi har hajji har duk wata mu'amala yake faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fil wudu'i wai alwala ma in za ka yi da ka je ka koye shi wurin wani malami ko wane ne shi ko min tsoron Allah sa ka koye shi daga manzon Allah ya daraja a ce ma manzon Allah zai alwala ya kawo ruwa sai kaza sai kaza har ya gama in ka ji wannan ka kalla duk sa'an da ka zo kana alwala ina zuciyarka take zuwa wanne ne fi ƙara imani ba mu ce in ka koyi alwala cin lalari ko malamai akan a'a yayi hakka hadu da Allah alwala ka tayi daidai amma wanne ne yafi daraja kana alwala kana tunani ai cin lalari na koya ai malami ya faɗa ne ko ko kana alwala kana kallon ga yanda manzon Allah ke yi wanne ne yafi daraja da dauka wanne ne yafi kara sanyi imani a zuciya فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسجد al الخفين har shafa kan safa ya manzon Allah yi saboda kada ka je kai da kai faslun fi hadihi bi tayammu taimama ma ka kalla ya manzon Allah yi kada ka je kai wahala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salat dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli kana son kai sallah sai ka kalla ya ya manzon Allah yi ne sai fada maka kana sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila salati Fala Allahu akbar wa lam yaqul shay'an qablaha wa la yanfadhu bin niyya albatta ولا قال صلى الله عليه وسلم أصلي لله صلاة كذا مستقبل قبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت yake cin manzon Allah baya fada da an zo an tsaya abinda manzon Allah ke fada Allahu akbar wallahi in baka koya daga manzon Allah ba sai sai kan ya zo ya fata maka ibada kai kai alwala daga gidan ka kama hanya za ka zo masallaci ko dan ka aka tambaya ina abin sai ya je masallaci ne zai ya je sallah ka zo kai na jira kana zaune kana jiran liman yanzu ya ci gaba ku yi sallah wai duk niyyar sallah ba ta kullu ba sai ce na yi niyyar yin sallah liman ya san shi ne liman ana jira da nan isa da ikama liman zai zo shi ne liman kuma na ne sallah ne liman wa su faɗa kai dama kai ne liman ai mai sa ki da kasancewan ka shiga gaba mutane su sa kai ne liman kasancewan kai kana mamu kana ba kai mamu ne ba sai ka ce ni mamu wa za ka faɗa ma Allah ne ke sani ba alimuna <laughs> Allah bidinikum har ya manzo Allah yake karatu ya yake ruku'u ya yake dagowa ya yake sujada ya yake zama har ya sallama bayan ya sallama me yake yi har ya tashi ya yake tsawai ta sallar azhar da la'asar har salloli da suka yi kama da juna azhar da la'asar sai a bayyana maka har raka'o'i da sai raka'a ta farko a ce sai tsawaita ta fita biyu sai haka aka har aka zama saboda ka koyi ibada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kama fasulun fasulun duk wani abin da kake bukata cikin ibada zai da ya ce maka ga yanda manzon Allah yayi ga yanda ya ce maka sai to dan har zaka je har yaki yaki har azumi har haji har zakka har komai da auratayya da shika menene hukuncin manzo Allah cikin kaza me manzo Allah yake kaza wanda wani ya taba auren mace mai ciki me manzo Allah yake wani ya aure kaza ya samu mace da ciki menene hukuncin manzo Allah ya zai kawo maka duk baki bayan ya gama yake fasulun. yake fusulun nafi'a fi tibbihi sallallahu alaihi wasallam yake ga fasali fasali masu amfani cikin likitancin da manzon Allah yayi to ka kaza manzon Allah ya ji cikin kaza inna addu'a ce yayi inna aka wani abu ne duk baki ɗaya bayyana maka rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya wannan littafi sifili biyu ne daga wannan ɗaya duk bai fita cikin manzon Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba dan Allah wanda ya wannan littafi menene haƙƙinsa akan musulmai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ka ce miki kafiri ne yana cikin wuta to wane ne musulmi wurin ka yanzu waɗanda suke tarbiyyar da suke koya mutane a bauta ta musu suna rayu ko suna mutu sayyidina ja'far manzo Allah ce ziljana hayy manzo Allah ya masa kikkiawa amma da ya suma zai mutum matarsa ta zo tana yabon shi ya farfado yake duk sa'an da kika yi ka ce nayi kaza sai an tambaye ni haka kake ina ga wanda za ku karɓo da mutane zo su yabe ku zo zo na kuna zane suna fadan karya da gaskiya duk ku ma'ana kuna nuna musu abin da muke na fadan wa'annan bayan Allah da suka kare manzo Allah rayuwar su baki da kakaf duk abinda inda manzo Allah ke da cewa suna ganin ba wanda isa ka dauki wani abin sa wai su ne makiyan manzo Allah su ne kafirai dan Allah ba ci amana mutane ba to Allah ya kire mu da su duk baki daya Allah ma jina fi man hadi wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sirif anna sharra ma wa innaka wa la la man walayta wa la yu'izzu man tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa wa min ta'atik ma tuballighuna bihi wa min al ma bihi alayna الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله